Ɗalibin a zaune yake a cikin filin harabar makarantar inda yake zaman jiran lokacin shiga aji domin karɓar darussan da suka huce yana cike da fargaba. Muna cikin latti ba mu samu watanni hudu na karatu ba, za mu samu ɗan abin da muka samu amma ba duka ba. Mafi yawan waɗannan darussa ana bayar da su ne da maraicen Asabar da Lahadi inda tare da watanni uku kawai na karatu akwai wuya a kammala tsarin jadawalin karatun shekara. Waɗannan matsalolin ilimi da wuya mu ciyo kansu a aji na gaba. Akwai saura ga ɗalibai. Raunin ilimi ya sanya tilas sai mu yi musu tariyar baya inda muke gwagwada musu waɗansu abubuwa. Wannan yashin aikin ya kawo raunin ilimi. Wannan ɗaukar darussa na kwararren lokaci wanda ake bayarwa a cikin waɗannan makarantun boko. Kawai malamai suna bada kansu ne, kuma ƙungiyar malaman suna sane da haka. Muhammadu Chamago Ali, daraktan ma'aikatar ilimin boko ta jihar Yamai, ya bayyana cewa an samu kashi saba'in cikin 100 na aiwatar da karatu, zancen da ƙungiyar malaman makarantun boko Coast Niger ta yi watsi da shi. A yau duka da yake ba mu yi raskunan iya yawan karatun da aka yi ba a shekara a cikin dukkanin faɗin ƙasa, amma a nan Yamai bai huce kashi talatin ba cikin ɗari. Ba wai watanni biyu da suka rage rage ne zai sanya ɗalibai su shirya tsaf domin tunkarar jarabawa da kuma hucewa ajujuwa na gaba. Don haka al'amari ne da ya shafi kowa da yake da hannu a fannin ci gaban ilimin makarantun boko domin ceto ilimin boko a Nijar. Gani yadda matsalar ta kice ta kicin yunwa waɗansu iyayen yara da suke da hali suna janye 'ya'yansu daga makarantun boko na gwamnati zuwa makarantu masu zaman kansu. Duka sati ɗaya zuwa biyu malamai su suna tsunduma yajin aiki yara ba sa karatu ko ɗaya. Duka da haka ina biyan kuɗin makaranta. Wannan abu ne marar amfani. Ba za a ƙarasa jadawalin karatun shekara ba. Wannan koma baya ne ga yara. Har yanzu dai ƙungiyoyin malam makarantun boko da gwamnati ba su cimma matsaya ba. Waɗansu har sun fara tunanin yiwuwar yin shekarar shal cewa da farar shekara abinda ofishin ministan ilimin makarantun boko na ƙasa suka yi watsi da shi.